Shugaban majalisar wakilai ta tarayya tare da wasu 'yan majalisun wakilan da suka rufa mushi baya sun bayyana rasuwan hamshakin ɗan kasuwan a matsayin babban rashi ba ga iyalansa ko al'umman tudun wada kawai ba gama ƙasa baki ɗaya. Ya ce za a daɗe ba a manta da shi ba saboda halinsa na tallafawa al'umma. Wani amshakin ɗan kasuwa daga ƙasar jamhuriyar Nijar Bala ɗan Sani shi ma ya zo domin miƙa ta'aziyarsa ga iyalan marigayi Alhaji Ahmadu Cancangi. Allah Wasu daga cikin manyan mutanen da suka mika su sun hada da jami'an Ansarul Din da ma wasu daga bangarori daban-daban inda suka yi addu'ar Allah ya ji kansa ya gafarta mushi. Gaskiya a cikin irin dan takaitaccen lokaci haka sai dai mutum ya ce Allah ya ji kan Alhaji Amadu cancanci amma ya wuce tunanin wai ka tsaya ka ce za faɗi halin can can ya yi wanda yake ya gwada cewa eh, duk mai hali in yana irin yadda yake za a samu zaman lafiya kuma za a samu ci gaba. ta albarka kwarai haka za mu kwatanta shi saboda mutum ne wanda rayuwar shi ta ta taɓa rayuwar mutane da yawa ta mu Sani Garba Hassan labaran Libati.